واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض kuma idan muka yi ni'ima ga mutum ni'imar lafiya da makamancinta sai ya rafkana da barin ambaton Allah da yi masa da'a ya bijiri yana mai girman kai amma idan rashin lafiya ko talauci ko waninsa ya same shi to fa shi a wannan lokaci mai yawan roƙon Allah ne yana kai kukansa gare shi akan abin da ya same shi don ya yi masa baya godewa ubangijinsa idan ya masa ni'ima kuma baya yin haƙuri akan bala'i idan ya jarrabe shi